Bismillahirrahmanirrahim. Mundo, babi na talatin da biyu. Murmushi ta sake yi ta kalli kuɗin ta ce, Zan yi shawara da mijinta bayan aure sai mu ga mai ya dace a yi mata da su insha Allahu. Sannan alkawari ne na ɗauka in har ina raye Munɗa ba za ta tozarta ba. Na san Arab na san kuma wane ne shi. Mahaifiyarta in har tana raye sai mu yi addu'ar Allah ya sa su gana. In kuma ita ma ta rasu sai mu yi mata addu'a. Cike da gamsuwa ya ce, Insha Allahu mun gode. Mun gode, don har ban san irin godiyar da zan yi miki ba. Maganar ɗaurin aure, kai na san za ka jagoranci ɗaurin aurenta. To shi Arab ina ji sai dai limamin anguwar nan ya wakilce mu, don ko ban tambaya ba 'yan uwan ba za su taɓa ɗaura mishi aure ba. Cikin halin ko in kula ya ce, sau nawa ma ake zuwa ɗaurin auren ki ga an bar limami ya ɗaura a maimakon dangi. Babu komai, sannan don Allah mu ma muna neman alfarma akan kar a ba da sadaki mai yawa, in sha Allahu. ni ma albarkar auren nake nema. Miƙewa ta yi ta ce bari na sa a turo ta ni zan shiga ciki. Sake godiya ya yi har ta bargo. cike da sake jinjina labarin da ta ba shi. To shi uban nasu ko yana raye? Oh wannan lamari! Haka ya ta saƙe-saƙe har mun da ta fito ma bai kula ba. Zama ta yi kusa da shi ta ce, kawu na san gwaggwana ta masifa ko? In ma ta yi za ta gaji ta bari ke dai me ya dame ki? Gyara zama ta yi ta ce ni dai Allah ba na son komawa. Gwara ka dinga zuwa nan muna hira. Haɓa ya kama cikin zolaya ya ce, Lalle mun da abin ma ba kunya, wato ke kin fi son nan ko? Fuska ta rufe ta ce, kawo Allah su ne ba sa sona. Kallon ta yayi yana shirin sanar da ita maganar baffanta, sai ji ya yi ta ce, Kawu, ni kam ban san ya zan yi ba in ni ce Ummi, ni da ma ban san mama na ba, amma in baffa ya rasu to ni ma Allah mutuwa zan yi. Nan da nan ya ji gaban shi ya faɗi, hakan ya sa shi kasa magana. Miƙewa kawai ya yi suka yi sallama yana ce mata ta dinga jin maganar Ummi. Jiki a sanye ya shiga gida. salamu tana zaune a tsakar gida tana cin awara da ta sa aka siyo mata mai kwai da lemon kwalba. Tana ganin shi ta fara waƙe-waƙe. In ma dai an munafurce ni a shirya don wallahi sai na ɗau fansa. Ai kuɗin ni ce na ba da shawara ba kowa ba. Don haka a shirye nake na yi bala'i da koma wane ne. A haye na na yi. Wasu sun faɗo sun fifita 'ya'yan titi a kan jininsu. a haye kai kawai ya girgiza don baya ya ji ko magana ma zai iya yi mata kicin ya shiga sai dai abin mamaki ba komai a ciki sai tarin wanke-wanke ruwa ya ɗauka ya fito ta sake jan tsaki ta ce ai duk yadda aka so a munafurce ni wallahi an yi a banza don wallahi kuɗin nan ko za ku mutu da ni za a ci su na tabbatar ya ga daneji shine suka samu suka ɗauke ɗin. za su je su ci dukiyar a birni kwafatai ta tuno da daddare gaba ɗaya bata ji yayi barci sosai ba wanda ta tabbata lissafin kashe kuɗi yake sai dai bai san ta fi ƙarfinsa ba daga shi har danejin wallahi za ta ga uban da ya isa cin ta. tana ƙoƙarin miƙewa bilal ya shigo yana cilla leda a hannu naɗa tabarmar ta ba tare da ta kula shi ba ya ƙaraso cike da zumuɗi ya ce, Umma, babe ɗin ta dawo? Wata harara ta zabga mai ta ce, Allah ka bari na buɗe ido sai ranka ya ɓaci. Ta wuce tana cewa, iskancin banza, dukanku zan yi maganinku wallahi. A ɓangaren Arab kuwa sam ya manta wai aure za a yi masa. In shigo ya ga Ummi na hidima ko a jikin shi, shi hankalin shi na kan yace zai buɗe gidan mai da abubuwan da yake buƙata. ita kan Munda ta rasa mai yasa Ummi ke sawa a zo da safe a shafa mata abu a yi ta murza mata sai dai ta ji su ikiram sun ce gyaran jiki ake mata sannan ta fahimta to amma damuwarta me yasa ake mata bayan ita in an yi aure ta za ta yi ga ikiram da Ilham sun takura mata da zancen miji iyakaci ta ce ita ma bata san shi ba Ummi kuwa basu ga fuskar tambayar ta ba ma tunda ta gane dabarar ɓoyewa shikenan ta bari Arab ya ganta ba Yau Juma'a gobe ake sa ranar ɗaurin aure. Ummi ta sa aka kira Arab ta ba shi ɗinkin da ta sa aka mishi na ɗaurin aure. Ya kalle ta kamar zai yi magana, Dan har shi ya ma manta da maganar auren, sai dai tuno yacce ta sha wahala a kan shi da matsayinta ya sa shi cewa to Ummi na gode, da ido ta bi shi, don ta tabbatar biyayya kawai yake mata, ya za ta yi, burinta ɗaya da ya rage a duniya shine ta ga ya aure, fitowa ya yi. Ganin mace sanye da hijab tana tafiya da sauri za ta hau sama. Ke Ilham zo ki sa min kayan nan a ɗaki. da ta tsaya zuciyarta na bugawa da ƙarfi. Cike da takaici ya ce don iskanci ba magana nake miki ba ko Ikram ce. A tsorace ta falla da gudu ta haye sama tana haki ta shige ɗaki. Ta rufe ƙofa. Sannan ta jingina da jikin ƙofar tana ƙunshe dariya ta ce, Aradu na sha. Shi kan Arab mamaki ne ya rufe shi. Wani sabon iskancin yaran nan suke ji da shi. lallai zai hukunta su dukansu, ya fita yana cewa, bari na gama abin da nake yi zan gyara rawar kan da kuka koyo a gun yarinyar can, don wannan ɗabi'unta ne. Ilham ta fito daga toilet ta ganta a jikin kofa cike da zolaya ta ce, halaya Arab ya shigo. Ido ta zaro ta dafa ƙirji ta ce, ya aka yi kika sani? Ikiram da ke kan gado tana karatu ta girgiza kai tana miƙewa zaune ta ce, ke kuma waye bai san ki ba a gidan nan? Idan kika ga yaya Arab kamar kin gama mala'ika. Baki ta taɓe ta ce, Ni wallahi ba na ji akwai wanda nake tsoro sama da shi a duniyar nan. Dariya suka yi. Ilham ta ce, Aiki ya ganki wallahi. Yau ma Jauro ya zo ya kawo musu kayan marmari. Ya so ya sanar da ita rasuwar Maccido. Sai dai su ikiram da Ilham sun shigo falon, wanda ya sa shi yin shiru. Kin gama iskancin da girman kan shi ne kika kira? Husaini ya faɗa cikin gadara. Murmushi Ummi ta tare da gaishe shi bai amsa ba ya ce, Kin dai fahimci ba gantalallen da zai ba wa ɗanki mace ko? Fuskar ta ta shafa da hannu ɗaya ta ce, An jima bayan azahar za a ɗaura auren arab Ina fatan za ku zo don cika zumunci, idan kuma ba za ku samu zuwa ba muna barar addu'ar ku Sannan Minal ba ta samu miji a sati ɗayan ba ne? A fusace miƙe tsaye ya ce, Me kike cewa? Aure, ba ki da hankali ne? wayar ta ta kashe tare da kashe ta gaba ɗaya ta fito tana kiran Ikira. Yi wa waya ki ce lokacin ɗaurin aure ya kusa ya shirya ya fito. Nan ta ɓangaren shi yana kwance yana barci. Kasancewar yau Asabar, jin sakon Ummi ya sa ya tashi. Sannan ya shiga toilet yana tunanin yanzu fa haka wata za ta zo ta shiga rayuwar shi ko? Dole ko ma wace ce zan kafa mata dokoki akan kar ta shiga ƙarƙashin shi ta yi harkarta don baya son takura sam. Da wannan tunanin ya tashi ya shirya, cikin farar shadda da babbar riga wacce ta sha aiki. Hular da ya ɗaura a kan sa sai ta ƙara yi masa masifar kyau. Turare ya fesa ya ɗau agogonsa ya sanya. Ya fito sak ango. Munɗa tana can sai murje ta ake da sidilka da halawa. Ita dai kallon ikon Allah take, dan har ga Allah so take ta kwace jikinta. Ummi tana falonta tana duba abubuwan da za a tafi da su ya shigo. Tun kan ya ƙara falon ta san ya shigo. saboda ƙamshin turarensa. Kallon tulin kayan da aka haɗa da su abinci ta ƙawaye yana mamakin wannan lamari. Kallon kayan yayi ya ce wai duk da ɗaurin auren ne? Eh da na so ku yi reception amma sanin halinka ya sa na ce kawai a raba wa kowa ta away a Cike da mamaki ya ce su waye za su zo da kika haɗa abinci haka ummi? Tana sake irgawa ta ce mazan kamfaninka duka za su zo da kuma mutanen da za su yi sallah a masallacin. Ya ajiyar zuciya kawai don bai san me zai ce ba. Na samu liman na sanar da shi na kuma ba shi sadaki. Don Allah kar ka je kana haɗe musu rai. To kawai ya ce. Direba ya shigo ya kwashe kaya ya sa a motarsa. Shi kuma ya shiga haɗaɗɗiyar motarsa. farakan Fita ya cikin takunsa wanda ke nuni baya son rai ne kamar ko da yaushe. Rahina suna tafe suna cin cin gam ita da ƙawarta da suka sauka a adaidaita za su je gidan su Rahina don akwai abin da ta manta. Motar suka gani suka saki baki suna binta da kallo dan gilas ɗin baƙi ne ba damar sa hango shi. Ajiyar zuciya ta tana bin bayan motar da kallo ta ce, Kai jama'a, Allah amin. In na shiga irin wannan motar ai daga Rahina sai na koma Rahana. Dariya ƙawarta ta tuntsire da shi ta ce su Rahana an ji jiki. Ni in na koma ma cilar da wayata zan dan ba zan yi harka da irin ku ba, balle ku kashe min aure. A tare suka sa dariya. Suna isa ta ga Salama tana girki a kicin. Ba tare da damuwa ba ta ce, Umma abinci kike? Abu muka manta na zo ɗauka. Ta faɗa tana shiga ɗaki. Binta Salama ta ta ce, Me kika samo gun bikin? Allah ni ba kuɗi hannuna yaushe ma na fita. Tsaki ta ta ce, Ɗazu kin ga inda babanku ya je da ya fita? A'a ni ban san wannan ba. Fitowa ta tana gyara zani Ba fa zai yiwu ba ehe, dole ta san me ake ciki. Jauro shi ma ya gayyato mutanensa haka suka shiga Liman ya wakilci aka ɗaura auren Munda Matcidu da Arab Hassan a kan sadaki dubu ɗari. Arab na waje cikin abokansa sun hana shi sukuni da yin hoto. Mamaki ne ya kama shi ganin Jauro, don ya tabbatar ya gane mutumin, sai dai yana tunanin me yasa ake ta so su yi hoto tare, kuma wai yana jin shi yana ce mai ga amana nan. ba ya son dogon tunani cikin mutane, shi ya sa ya basar. Haka aka gama hoto su Jauro na ta rabon take-away. Mamaki yake yadda mutumin ya zaƙe duk laifin Ummi ne ta sake wa mutanen nan da yawa. Alhaji Hussein a fusace ya kira Momi don yana sa ta zuwa Kaduna cikin masifa ya ce, mutanen can da yake tsinannu ne sun wa yaron nan aure, ita kuma shashasha tana nan tana ciwon rashin sa Aure? Arab ɗin? Minal da ke kwance ta miƙe a rikice ta fasa kuka tana cillar da ɗan kwalinta, tana dukan ƙirjinta tana cewa, "Kun cuce ni mummy, wallahi kun cuce ni." Yana juyowa takaici ya sake rufe shi ya kashe wayar. Kamar mai sabuwar hauka ta tashi za ta fita. Mummy ta yi saurin tashi ta fita ta rufe ɗakin ta waje, tare da kiran su Kubura ta sanar da su. ɗo. ita ma farin lace mai adon golden Ummi ta bata ta saka, ɗinkin ya mata kyau sosai, aka yi mata kwalliya. ta yi masifar kyau har ta fi na ranar kamun minan kamar ba mun ba ce tamu ta gargajiya. Ta fito don Ummi ta ce ta sauko za su yi hoto da ango, ga 'yan walima sun fara zuwa. Mayafi ta rufa saboda haka ta ga ana yi a rigarsu. Ilham sai tsokanar ta suke, wai in ta koma makaranta ƙawayenta dariya za su mata. Baki ta taɓe ta ce oho dai, ni ma ai da ni za a koma makarantar. A ranta ta ce, Ita dai Allah ya sa ba mutum bane wanda ganin shi ma zai tsorata ta. Mutanen anguwa ne kawai wanda Ummi ke tallafawa suka zo, sai masu aiki. Arab ne ya shigo nan wata ta saki guda tana mai kirari. Sam kirarin ba daɗi yake masa ba, tamkar ya ce ta daina. Ya so ciki yana son tambayar Ummi matar tana da haɗi da Jauro ne, wanda ita ma ta shigo tare da su Ilham, kan tana sunkuye ƙasa. Ta ƙasa da murya ta ce wa Ilham, In kin ga mijinki min alama da ƙafa, ƙila zan gane ko masifaffe ne. Ilham kasa amsawa ta yi saboda mamakin ganin Arab sanye da kayan ango, kuma ta ji ana mai kirari. Mundo ta sake bugo ta da hannu ta ce, ya kika gan shi? Cak Ilham ta tsaya haka Ikram da ke bayan su riƙe da wayar Ummi tana fix ta tsaya cak. Ummi ce ta ce, ku ƙara so mana. Kallon juna suka yi kawai suka ci gaba da tafiya, har suka iso tana magana. Ilham Ikram kun hango mijin? Babba ne, dan lukuti ne. Arab tun da ta iso kusa da shi ya dunƙule hannunsa yana fatan muryar da yake ji ta zama gizo a gare shi akan ba ita ba ce abin da yake zargi. Ummi ce ta ce, mun da haka za a yi hoton. Jin muryar Ummi yasa ta ɗaga ta ce, Ummi na. Muryar ta ce ta makale ganin Arab tsaye dab da ita. Ya murtuke fuska gam yana bin Ummi da kallo. Shakuwa mai karfi ce ta kama ta ta fara dukan kirjinta Ta kame kamar wacce ba ta motsi. Mun da ruwa. Muryar ikiram ce ta dawo da ita daga abin da ta gani. Wata ta ce, Amarya duk zumuɗin ganin angon ne, ido ta zaro ango, wa! Baya ta da sauri ta auna a guje. Arab ya kawo da kai kawai don bai ma san ta ina zai fara tunanin <laughs> abin da ke faruwa ba. Su momi kam an ɗauɗa marar rama wulaƙanci, kubra har gida ta zo ta ɗauke ta. Kowa bayan ta ya bi da kallo cike da mamaki, mai ya ba ta tsoro. tana hawa sama a kuna hau samun yar tayan karatu kun dai ji ta tana ta taya ku nuriya taya su kike to ya za su sai haƙuri kowa bayan ta ya bi da kallo cike da mamaki mai ya bata tsoro tana hawa sama kafafuwanta har neman ka da ita suke yi ikram da ilham dariya ta kwace musu suna kama bakinsu sanin gudun me take so mamaki take basu yacce take tsoron yayi arab amma fa su ma yau mamaki ya kasa barin su Ya Arab da Mundu, ta yaya aka yi haka? Arab hannunsa ya sa ya dafa goshinsa, shi kenan Ummi ta kashe sa da ransa da ta haɗa shi da wannan, ai da ita ma gara Minan don ta fi ta hankali, iyayenta kaɗai ne masu matsala, ta ya ma zai iya rayuwar aure da mai taɓin hankali? Shin me ke rufe wa Ummi ido ba ta ganin haukar yarinyar nan da har ta aura masa? Ko tsabar son ta fanshi abin da su Alhaji Hussaini suka mana ne ya sa ta aura masa yarinyar nan ba shiri? Maganar Ummi ce ta katse masa tunani da take cewa, ‘yan biyu, dariyar me kuke wa mutane? ikiram ta ce, wai kunya ne ba ta ji, dama ta ce mana kunya take ji. Ummi murmushi ta ta girgiza kai ta ce mun da kenan. Su ma sauran mutanen wurin dariya suka yi, suna cewa yarinta ne, zuwa gaba za ta rage kunya. Arakan takaici ne fal a ransa. ikiram da Ilham suka kalli juna, su kansu mamaki ya kasa barin su balle ita. Ummi ce ta ce, ina zuwa, ta nufi hanyar sama. ɗakin su Ikram ta same ta ta takure wuri ɗaya. Ummi ta ƙarasa ciki tana murmushi ta ce, mun da duk kunyar ce. Kanta ta sunkuyar ƙasa ba za ta iya kallon Ummi ta ce mata ba ta son ta ba. Duk irin ƙaunar da take nuna mata, amma ita dai wallahi gara aura mata Bilal akan dai Arab, wannan da baya dariya sam, wannan ai garin tuwo zai maida ta in suka yi aure, ita kam ta shiga uku. Taso mu je kin ba komai ai aure abin so ne, mu je a yi muku hotuna. Kallon Ummi ta ta shiga girgiza kai ta kasa magana. Ummi ta dafa ta tace ce kin manta kin ce kin amince. A ta ce lokacin ai na ɗauka ma'aikatan gidan ne. Taso mun bar mutane. Haka mun ta tashi jiki sanyaye. Idanuwanta sai ƙiƙƙis suke yi. Ummi ta rike hannunta suka fito tare. Jauro sauran cik awe biyar da suka rage ya taho da su gida. fuskar sawashe na farin cikin ganin auren Munɗo, yana jin ina ma mace ɗaya na raya ya ga wannan rana. Salama na falo ta baje daga gani yau rigima take nema, ita kaɗai sai cika take tana batsewa. Bilal na zaune ƙasan kafet zancen ɗaya yake son mata ta ƙi basa fuska. Rahina kuwa wayarta take latsawa tana tatin da samarinta. Jauro ya shigo da sallama. Rahina kaɗai ta amsa. Salamu mugun kallo ta watsa masa tana bin ledar hannunsa da kallo. Lemu da ruwa ta hango. Bikin wa muka kuma ka je ka kwaso kaya haka? Hala na wasu masu kuɗin ne tunda mu kullum a yawon ɗibar da gowa ake so mu ƙare. Gyaran murya yana murmushi ya ce, Kwantar da hankalinki, wannan na auren munɗa ne. Wani kallo ta watsa mai ta ce, Ka manta abin da ya fi munɗo. Ajewa ya ce, Wallahi da gaske yanzu aka ɗaura. Me, auren munɗo? Ta faɗa a zabura har zanin tana neman saɓurewa. Bilal wani uban tsalle ya tsaya ya ce, matar ta wuce aka aura wani? Sai dai ku ƴan auren zata kuka yi mana ni da ita. Kai da Allah sha sha sha rufe wa mutane baki. Jauro ya daka masa tsawa. Bilal ya haɗa rai yana wani irin huci. Wallahi ba zai taɓa yarda mun da ta zauna da wani namiji in ba shi ba. Tab, wani ya riga shi morewarta. Ai ba zai yiwu ba ne. Ko ma waye ya jira ya ɗana tukun. Salamu ta ce hala wani tsohon ta samu ya aure ta. Ko wani gantalallan ko waye ma za ki gani ai, saurin me kike? Ai wallahi na tabbatar ba wani mutumin arziki ba ne, shi ya sa ka ɗauke ta ka ɓoye ka ƙulla munafurci, A haiye! wallahi ba ku isa ku yaudari Salama ba ehe, Jauro kai ya girgiza ya ce sai ki shirya ko ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mata, tofa, ina maza masu kutaren hannu, ina mazan da suke da shi, amma ba sa ba wa matansu. Wato masu hannun jarirai kenan. To uwar gida buɗe kunnen kikici. Ga wani magani da muke kiransa ATM. Shi dai wannan magani mai suna ATM mahaɗinsa shine cingom. To fa, kun ji wata sabuwa kuma. Shi dai wannan magani idan har kika yi amfani da shi wanda mahaɗinsa cingom ne kika jefa a bakinki a lokacin da kike buƙatar tambayar mai gidanki wani abin. In har mai gidanki ya ji ƙamshin wannan maganin gami da cingom ɗin nan, to duk abin da kika tambaye shi jikinsa na rawa sai ya baki, amma sai dai na ce ‘yar uwa ki ji tsoron Allah, kada ki sake ki tambaye mai gidanki idan har kin san ba shi da shi, sannan kar ki tambaye shi a lokacin da kika san ba shi da halin yi miki duk abin da zaki tambaye shi kuma ko umarni kika ba shi to tabbas sai ya bi da haka kada ki ba shi umarnin da kika san zai kauce wa ka'idar addinin musulunci domin da zarar ya ji kamshin wannan maganin mai haɗe da cingom ɗin nan tamkar raƙumi da akala haka zai dinga binki sannan kuma tamkar atm haka zaki dinga tatsarsa sai dai sharaɗi don Allah kar ki tambaye shi a lokacin da kika san ba shi da shi domin duk yanda zai yi sai ya nemo ya baki kuma daɗin daɗawa shi dai wannan maganin idan har kika yi amfani da shi a ranar kuma mai gidanki ya zo ya kusance ki tamkar wannan cingom ɗin haka mai gidanki zai ji ki ya dinga rintuma miki sambatu don haka shi dai wannan sirrin aiki biyu yake yi na farko ga matan da mazajensu ba sa kyautata musu wato masu hannun jarirai. Na biyu shine ga matan da mazajensu kwata-kwata ba sa jin daɗinsu sannan ba sa nuna gamsuwarsu da su. Sannan kuma shi dai wannan maganin mai suna ATM ba a samunsa a kasuwa, a wajenmu kaɗai ake samunsa. Domin akwai masu yin magunguna na bogi suna karya da cewar kayan wajen abokiyar nishaɗi ne, to karya ne, kayana a waje na kaɗai ake samunsa. Sannan in dai kin yi odan maganinmu, muna iya aikawa kowane gari kuma kowace ƙasa a faɗin duniya. Kama daga kan Najeriya har zuwa ƙasashen waje. Kamar su Nijar, US, kai har ma da Saudiya, kai ko ina a faɗin duniya in dai ka yi odar magani na zan iya aika maka. Da haka ga masu buƙatar magungunanmu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka 081 42 80 0199 don Allah idan kin san ba siya zaki ba kada ki kira wannan numba domin wannan layin na business ne